da akwai zafi na yanayi akwai zafi na ciwo to wannan zafi irin na ciwo ga abin da shafin gani annabi da su ya fassara a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko shafi na 83 babu ha'i babi da yake magana a kan ha'i yake cewa zafin ciwo lalle haƙiƙa mai yawa lada ce za a samu da yawa don mai yawa yawancin ciwo ana cewa Allah sa kafara ne to mai yawa kila za a kankare mutum zunubai ne kuma ya shiga cikin sauƙi na rayuwa daga baya jama'a muna yi makwafa ta alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi malan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi